Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. mu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin girman kai wallafar Aisha Muhammad Alto. Idan mai sauraro na bai da mu a shirinmu da ya gabata. Mun tsaya ne inda muka ce Abdullah ne ya fito a wurin taron ya yi jawabi cikin harshen Turanci inda ya bada tarihin Saif a takaice. Haka Aisha ita ma ta fito ta bada tarihin Ramlat din. Duk wannan bidirin da ake yi muka ce Ramlat tana ta faman yaba wa Saif munanan kalamai. Shi kuwa sai zuba mata murmushi kawai yake yi domin ya riga da ya gama shirya ba ta kunya a wurin. A nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. kiransa aka yi su fito filin don taka rawa. ta wani maka masa uwar harara kasa-kasa ta ce Allah ya yi min tsari na yi rawa da kai ko wata mu'amala da kai ki dahu mi kawai bai wani damu ba ya sa hannu ya ɗago ta suka shiga filin duk inda ta so kaucewa ƙin barin ta yayi hannunsa duk biyu na kan ƙugunta don dole ta sanya hannunta ta ƙirjinsa suka fara rausaya a hankali tana watsa masa harara shi kam ko a jikinsa bayan sun gama aka gabatar musu da kek inda aka ce ya fara bata ya gutsuro daidai ɗan bakinta ya saka mata a madadin ta sakar masa hannu sai ta yanka masa cizo zo tsira mata ido kawai yayi yana jin zafin cizon har cikin kwakwalwarsa sakin hannun ta yi tana murmushin mugunta shi ma murmushi yayi yana kallon ta dai hannun rigarsa yayi yana kallon cikin idanuwanta yanko kek din ta yi jikinta na dan rawa ta kai bakinsa ba tare da damuwa ba ya finciko ta ya haɗe ta da jikinsa sannan yayi mata wani wawan runguma a tsorace ta sa masa kek din wanda ya fi girman bakinsa cire ɗaya hannun ya yi ya riƙo hannunta ya yi baya da shi kamar za su faɗi ya haɗa fuskokinsa guri ɗaya ya lalubo bakinta ya juya mata kek ɗin a ciki sannan ya sanya hancinsa ya toshe nata hancin sai da ya ga ta haɗiye kek ɗin tukunna sannan ya haɗe bakinsa da nata ya lalubo harshenta ya kama ya shiga tsotsa kamar ya samu cingam take gurin ya ɗauki tafi sosai sai da ya gama kunyata ta sannan ya ɗago ya sake ta yana goge bakinsa tare da sakin murmushinsa mai ƙayatarwa kuka take sanyi amma ta daure ta haɗe a gefen fauza kuwa saboda tsabar bakin ciki da kunar zuciya bata san lokacin da ta saka yar karamar wukar da aka aje a gaban su ba don cin abinci ta shiga yanka hannunta tana faɗin saif na wane ne ne kaɗai wallahi babu wacce ta isa ta same shi hankalin kowa ya yi gurin saif da ramlat juyawar aisha da za ta yi ta ga abin da take aikatawa da sauri ta kwace wukar cikin tsantsar tashin hankali ta ciro hankacif ta rufe mata hannun tana cewa wannan wani irin hauka ne fauza kashe kanki zaki yi ne akan namiji a fusace fauza ta miƙe ta bar cikin hall din aisha ta bi ta waje da sauri gurin motar da ta same ta ta kifa kanta jikin motar tana kuka mai mugun cin rai ta joya ga aisha cikin kuka ta ce ciwo na jiko amma wallahi zafin anan yake anan nake jin sa ta faɗa cikin kuka tana nuna ƙirjinta wallahi sai na aure shi aisha da me ramlar tafi ne ni ma ai mace ce insha Allah zan baki mamaki dan nema na wani ne kuma zan yi aiki da salona na ya mace sai na same shi ai ba ta son sa ni kuma ina son sa sai na auri Saif na nuna wa Ramla ba ta da hankali amma Fauza wannan abin da zaki bai dace ba fa dukkanin mu aminan juna ne kuma tamkar cin amana ne dan Allah na haɗa ki da sunan Allah ki kyale su ki kyale su su samu damar gina rayuwarsu dan rufe min baki ta dakatar da ita cikin tsawa ai tun da kika ji na rantse na ce sai na aure shi to ko wallahi sai sai na aure shin ko me zai faru sai dai ya faru ki saka ido kawai ki kallo ta gama faɗar hakan ta buɗe motar ta shige ta figa a guje ta fice daga wurin ta bi baki kawai aisha ta yi tare da daga ta sannan ta juya ta koma cikin hall ɗin kamar babu abin da ya faru aka ci gaba da gudanar da dina hankali kwance sai karfe goma da rabi na dare sannan aka tashi shi ma din abba ne ya azazzala wa abdallah da kiran waya shi yasa suna zuwa gida wanka hajiya jamila ta sa ta yi ta canja kaya zuwa wata haɗaɗɗiyar bakar shadda mai ɗaukar ido da ta ji aikin ja da yalan zare ta yafa katon jangyala a kanta ta fesa haɗaɗɗun turarruka masu sanyin kamshi da saka nutsuwar zuciya wadda hajiya jamila ce ta kawo mata sannan ta zauna a bakin gado hawaye na ziraro mata yanzu fa shi kenan gidan wanda ta tsana za a kai ta tana ji tana gani yanzu da shi za ta zauna a matsayin mijinta yanzu ummi tana ji tana gani za a fitar da ita daga gidansu zuwa gidan saif tana wannan tunanin hajiya jamila da hajiya firdausi suka shigo cikin ɗakin suka ɗago ta ta miƙe suka fita da ita ɗakin ummi suka nufa da ita kamar daga sama suka tsinkaye muryar ayya daga bayansu cikin karaɗi tana faɗin ina kuma za ku kai ta iyayen kinibibi? bibi kun da Allah ni ba na son gulma da kinibibi. maza ku kai ta can ga motar mahaifinta can Shi ne zai kai ta gidan mijinta ya shigar da ita ɗakin ta kowa ta kama gabanta duk an hutar sheku Allah ya ba da lada kunji da sauri dukkaninsu suka juya suna kallanta cike da mamaki ayya da shigowarta gidan kenan dan dama ta zo ne don ta ji dalilin da ya hana ta tun ɗazu a kai amarya ɗakin ta sai ta samu za a shigar da ita ɗakin ummi wanda ta tabbatar ana shiga da ita hudubar tsiya da tsabar kangara za ta ƙara koya mata. Fuske hannun ta ayya ta yi da ƙarfe daga hannun Hajiya Firdausi ta nufi motar abba da ita ko karamlar ta fashe da shi tana kwalla kiran sunan umminta tana tattarjewa haka tana ji tana gani ayya ta danna ta mota ta rufe tana faɗin sai a ta biyayya a zauna lafiya idan kowa mutum ƙi, jikinsa ya gaya masa Allah ya baku zaman lafiya tana faɗar haka ta juya ta koma motar da aka kawo ta ta shige direban ta ya suka fice zuwa gida tsawa bai daka mata nan take ta yi dip jiki na rawa ta damke ta. hawaye yana ci gaba da zirarawa a saman kyakkyawar fuskar ta hankali ya tada motar da suka fice daga gidan bayan ya kira saif ya ce ya biyo bayansa a tashi motar sa hada a can gidan a guje fauza ta isa gidan su. wanda Allah ne kadai ya kai ta gidan lafiya ko parking mai kyau bata yi ba ta fita ta bar kidan a jikin motar ta ta shiga su tana kuka wiwi a falo ta zubi a gaban ummanta tana kuka kamar ana yanka ta jikin ummanta na rawa ta isa gurinta cikin tsantsar tashin hankali ta ce ke lafiya kika shigo min gida da kuka haka dago da radaran idanuwanta ta yi cikin kuka ta ce umma mutuwa zan yi idan na rasa shi ita fa bata ƙaunarsa ni ce nake ƙaunarsa da gaskiya don Allah umma kar ki ce bai dace ba zan fi jin daɗi sosai domin ina ƙaunarsa sosai da gaske to wai waye haka kin bar ni cikin duhu umma ta tambaya cike da kosawa da jin batun yar tata rike hannun umman da ta yi kwalla na sauka a idanunta rantsa idanun da ta yi baki na rawa ta ce saifullahi saifullah mijin ramla kurawa fauza ido umma ta yi cike da tsantsar mamaki da al'ajabi take ƙara kallon fauza cikin sanyin jiki ta ce Fauziya ana barin halak dan kunya mijin ƙawarki aminiyarki haba ina ilimin ki ya tafi fauza ni kan ban taba sharka ba akan ki kuwa ba zan yi ba sannan kuma ina ganin girman hajiya adama ba zan iya cin amanar ta ba ki hakura da shi kawai idan mijinki ne Allah zai baki shi cikin sauki babu amfanin dagawa kai hankali balle ki nemi sawa kanki damuwa akan abin da kika san ba za ki taba samu ba sannan da kike cewa ke ce kike san shi ba su lokaci ki gani kiyar da take masa zai ko bata gama jin abin da umman nata za ta faɗa ba ta bar falin da mugun gudu har tana gwara da bango a bangaren ramla kuwa ƙasa ƙasa yasa Ramla ke kuka ji take yi kamar zuciyarta za ta fashe saboda tsabar bakin ciki. Tana ji tana gani an cuci rayuwarta an ba ta mijin da bata so. Har suka isa gidan kuka kawai take yi fitowa a baye daga motar sai ga Saif shi ma ya shigo gidan da sauri ya kashe motar sai isa gurinsa. Lokacin har Ramla ta fito cikin motar jikinta na rawa sakamakon wani mugun harara da abba ya cilla mata. Dole yasa ta fito da sauri har cikin gidan ya saka sa gaba suka shiga. Ko da suka shiga zama suka yi akan haɗaɗɗen kafet ɗin da ya mamaye katafaren falon. Shi kuma kuma abba ya zauna a kan kujera nasiha ya yi musu sosai wanda ya fi gargaɗin ramlet har yake haɗa mata da cewa duk ranar da kika bar gidan saif in dai ba mutuwa ce ta raba ki da shi ba to ki nemi wani uban ba dai ni ba yana gama faɗin haka ya miƙe tare da ce musu Allah ya yi muku albarka rayuwar aurenku ya zaunar da ku lafiya ƙasa saif ya yi da kansa sannan ya ce Amina bana na gode da karramawar da ka yi min insha Allah za ka same ni da yi maka biyayya daidai gwargwado kuma zan rike bebi da amana insha Allahu murmushi abba ya san Saif sosai domin shi mutum ne mai tsayawa a kan maganarsa. Har waje Saif ya rako shi bai dawo gidan ba sai da ya ga fitar Abba. Kiran Abdullah ne ya shigo wayarsa dagawa yayi cike da murmushi yana jin tsayar da Abdul din ke zuba masa kamar ba zai tanka ba sai kuma ya ce gobe ku shirya mu je gaisuwar surukai daga haka bai kuma cewa komai ba ya katse kiran ya kuma kashe wayar baki daya. A nitsa ke tafiya cikin takunsa na lafiyayyen namiji mai cike da haiba tare da zati hadi da kwarjini na musamman ya shiga gidan ya rufe kofar falon. sau ɗaya ya kalli inda take daga haka bai kuma koda ɗaga kansa ya dubi inda take ba ya yi wucewarsa kawai yana jiyo sautin tsakinta amma bai da lokacinta ya yi hayawarsa sama da ta gaji da kukan ta miƙe ita ma ta bi bayansa duk da bata san gidan ba amma ta ji labarin yadda tsarin gidan yake a bakin yan jere da inda ɗakin ta yake tana haurawa ta samu inda take tunanin nata ne ta buɗe take ta hango shi tsaye daga shi sai towel da sauri ta rufe ta yi gaba bai damu da ya juya ya ga kowane ne ba dan ya san ita ce ma don haka ya ci gaba da kintsa kansa sai da ta wuce ɗakinsa ta isa nata sai wani ɗakin mai kallon nata ta buɗe tana shiga ga komi nan a ciki kalar zaɓin ta ne ban ɗaki ta shiga ta yi alwala da wanka ta zo ta gabatar da sallar isha tare da shafa'i da wuturi a gurin ta bingire ta kwanciyar ta washe gari da safe wanka ramla ta yi ta fito sanye da wata shaidaniyar doguwar riga mai tsago har cinya ta caɓa kwalliya kamar mai shirin zuwa gasar kyau ta shiga saukowa daga saman ta nufi kicin daidai lokacin da saif shima ya fito yana sanya agogo a hannunsa akai kaikaice dan kalle ta sai ya kau da kansa tsaki ta ja ta ce dan iska kawai wallahi Allah ya isa kis din da kai min mugu azzalimi bai da niyyar kula ta a lokacin dan Abdalla da Abbas suna jiran sa za su gaisuwar bangajiya shi yasa yake sauri amma jin maganganun da take kasa kasa tana zagin sa ya taba zuciyarsa har bai san lokacin da ya fusgo ta ya hada ta da bango ba ya karewa fuskar ta kallo zuwa kirjinta surar jikinta suka fito sosai sakamakon rigar ta kama ta sosai hada jikin siyayya matse sai duka take kai masa da zagi a hankali ya dire kansa a wuyanta yana sansunar kamshin haɗaɗɗen turarenta mai azabar daɗi da tafiyar da zuciyar duk wani lafiyayyen namiji don ta haɗa da wani shawumin humra wanda aka saka mata a glass ɗinta shi kansa humran na musamman ne don haɗin yan maiduguri ne wani bakon yanayi ne ya shige shi bai taɓa jin wani feelings akan mace ba amma sanadin kamshin humran ya sa ya fara kai mata sumbata wanda yake cike da tsantsar mugunta domin duk inda ya sa bakinsa sai ya tsotse gurin kamar ya samu alawa ture shiramla take da iya karfanta tare da kai masa duka amma koge zau bai yi ba hasale ma ci gaba kawai yake da abin da yake yi cikin kwanciyar hankali sai da ya gama wahalar da ita tsaf ita kuwa ramla ta yi lakwas duk jikinta ya mutu babu wani sauran rashin kunya da tsiwa a tare da ita sannan ya sake ta fuskarsa kwata-kwata babu nuri ya ce nan gidana ne ki gode wa Allah ma iyaka ta nan amma wallahi kika kuma zagi na hmm. sai kawai ya sanya dan yatsansa ya shafa pink din labbanta wanda ko bata shafa jambaki ba suna nan a haka janye jikinsa yayi ta sulale a gurin tare da fasa wani uban ihu mai mugun karfi tana kuka saboda tsabar bakin cikin cin mutuncin da sai yayi mata tare bakinsa kawai yayi ya juya ya bar ta wurin ya koma ɗakinsa ya fada ban ɗaki ya sake wanka sannan ya sauya kayan jikinsa har ya fito tana gurin tana rusa kuka kamar ana zare ranta wayarsa ya duba ya ga miss calls guda goma sha tara wani marmishi ya yayi ya dan sosa kunnensa da makullin da ke hannunsa yana mai shafa kwantaccen sajensa mai mugun daukar hankali ya latsa nambar Abdallah saka wayar yayi a kunne cike da neman tsokana ya ce tuzuru ka fi goro barna baka san ni ango ne da zaka haddabe ni da kira haka ko so kake ka hana ni gudanar da abin da ya dace komai Abdallah ya faɗa masa sai kawai ya saki wata karamar dariya ya ce gani nan zuwa bayan fitarsa ta sake sakin wani kuka mai cire ta ce Allah ya isa mugu azzalimi dan iska kawai mara asali kuma ban yafe maka taba jikina da kai ba shege mugu hannunta na kan kirjinta tana ta faman kuka su ma munafukan kayan jikinta ai sun ji bakon yanayi Saif da Abdullahi da Abbas ne suka je gaisuwar sarkan wajen ummi suka fara zuwa amma ko kyakkyawan kallo ba su samu ba balle su saka ran za ta amsa gaisuwar su haka dai suka gaji da tsugunnu a gabanta suka tashi gwiwa babu kwari suka fice daga gidan a bangaren Saif ko a kwalar sa, haka shi ma Abdullahi ya dai ji ba daɗi amma inda sabo ya ci a ce shi ma ya saba da mugun halin ummi tunda ba yau yake tare da Saif din ba ballantana ya kasa sanin halinta a bangaren Abba kuwa can gidan Ayya suka same shi ya je sallamar wasu 'yan uwan Ayya da su suka zo daga ƙauye abba ya yi murnar garinsu sosai ya ta saka musu albarka a nan ma yake wa abdalla faɗan shi ma ya kamata ya fito da mata ya yi aure kasancewar shi abbas yana da tasa matar har da yarsa sun koyar da kai kawai abdalla ya yi yana ɗan so keya saif na zungurinsa da kafa suna yar dariya ƙasa ƙasa da abbas murna a gurin ayya kuwa kamar za ta goya saif saboda tsabar farin ciki da jin daɗi nan suka haɗe ita da abba suka yi masa nasiha sosai wacce ta yi tsananin kashe masa jiki ya ji dukkan wani ƙudurin ƙuntatawa ramla da ya ɗauka yanzu ba zai iya ba sakamakon karamcin abba da ayya a gare shi ko dan su ya raga mata yayi mata sassauci sun jima sosai a gidan bayan sun yi lunch suka yi musu sallama suka tafi wanda ayya ta rako su har bakin mota tana faɗin sai ta zo gidan da kanta amma tana gargaɗin sa kar ya raga fitsararriyar yarinyar nan tana masa rashin daidai ya ci ubanta da kyau ita ta bashi wannan damar dariya abdullah da abbas ke yi suna jinjina yadda ayya ke fifita saif fiye da tilan jikarta amsa mata yi da to kawai idan a zauna lafiya sosai ta ji daɗin hakan. Dama ita ayya ba mutunci, kiris kawai take jira ta ji wani zance ta yi wa mutum takakkiya har gida ta ce masa mutunci. Wannan ita ba matsalar ta bace. Daga gidan ayya kai tsaye hotel ɗin da sauran abokansa suka kwana suka nufa. Bayan shakiyanci da hira tsakanin abokai suka shirya suka ɗauke su zuwa airport inda kowannen su ya koma inda ya fito. Yan cikin Kaduna da sauran garuruwa su ma suka kama gaban su bayan sun yi wa amarya da ango fatan zaman lafiya. Kafin tafiyar su sun so zuwa ganin amarya amma Saif ya ki saboda da baya son wani daga cikin abokansa ya san yadda aka yi auren su kuma yana da yakinin cewa yadda ya fita ya bar ramla yana komawa idan yace ta fito ta gaisa da abokansa za ta yi masa abin da bai taba zata ba shi yasa bai bada fuskar zuwan ba su ma tunda suka ga haka kowa ya kama gabansa sun dai yi masa addu'a da fatan alkhairi kimanin karfe takwas na dare ya ajiye abdullah kofar gidansu suka yi sallama ya juya ya kama hanyar zuwa gida ko da ya shiga cikin falon babu kowa sai tv da ke kunne da alamu tunda ya fita babu wani gyara da falon ya samu guntun tsaki kawai ya ja sannan ya kashe kayan kallon ya haura ɗakinsa ko kallon ɗakin ta bai yi ba saboda yadda yake jin kansa da zuciyarsa idan ya yi tozali da ita zai iya yi mata lahani wanka ya yi bayan ya ɗauro alwala ya gabatar da shafayi da wuturi sannan ya bi lafiyayyen haɗaɗɗen gadonsa ba tare da bata lokaci ba kuwa wani bacci mai nauyi da daɗi ya kwashe shi saboda gajiyar da ke tattare da shi to a cikin kwanaki bakwan ne zaman doya da manja ke gudana tsakanin saif da ramla domin tun bayan karansu na baya bata ƙara bari sun sake haɗuwa ba sai sai dai ta hange shi daga nesa a bangaren saif kuwa kwana uku ya yi a gida sannan ya koma bakin aikinsa saboda yanzu suna yawan yin baki daga wasu ƙasashe sakamakon sabon samfur ɗin da suka fito da shi na wani takalmin maza da ya tafi da zuciyar mutane shi yasa ko da ya koma bakin aiki abba bai damu ba tunda dai ya ga yadda abin yake shi yasa ya rage zaman gida idan ya fita baya dawowa sai dare kuma yana shigowa wanka kawai yake yi ya ci abincin da ya zo da shi daga restaurant ya yi shirin bacci ya kwanta washe gari na yi tun karfe bakwai na safe gefe yake ficewa ko ta kan ramla baya bi shi yasa haduwar ta musu wuya haka bangaren ramla ita ma ta ranar da ya matse mata jiki ta fara jin tsoron haduwa da shi dan sosai abin ya saka mata shakkar sa a zuciya shi yasa da ya kusa dawowa sai kawai ta shige daki sai daga nesa idan ta hange shi ta ta faman dora masa zagi tana faman habaice habaice wanda kwata kwata ma shi bai san tana yi ba yau ta kama ranar lahadi bai fita ba domin yau din yana so ne ya huta a gida ko fitowa falo bai yi ba yana kwance a bedroom dinsa kan lafiyayyen gadonsa yana barci misalin karfe goma na safe wayar abdullah ta tada shi yana faɗa masa gashi a kofar gidansa sai da ya ja tsaki sannan ya ce kai fa banza ne abdullah gidan nawa ne zaka wani tsaya daga kofar gida ka ki shigowa ciki Ka ga malam idan zaka shigo kawai ka shigo idan kuma ba ka shigo ba kai ta zama nan ɗan rainan wayo yana gama faɗan haka ya kashe wayar yana kokarin ture wani katon lallasan bargon da ya lullaba jikinsa da shi sanye yake da wani baƙin dogon wando babu riga a jikinsa dama jallabiya ce a jikinsa ya sanya da ya je sallar asuba yana dawowa da zai koma ya kwanta sai kawai ya cire ta tashi yayi yana miƙa ya shiga ban ɗaki ya wanke fuska ya fito fitowarsa kenan ya ji sallamar abdalla daga falo yana tambayar masu gidan nanan dan sake ya ja sannan ya buɗe kofa ya fito fuskarsa na ɗigar rawa abdalla da ke tsaye a falon ya ɗago yana kallon saif da ke saukowa gare shi ba ko riga a jikinsa baki ya saki cike da mamaki yake faɗin ango ka sha maiko sa saif ya zauna sannan ya ce kai ne maikon ai dan iska bismillah yana faɗi ya nuna masa kusa da shi zama Abdullahi ya ce allah abokina ka samu wajen hutu ka ga yadda kai wani kyau kuwa har da ƙiba ka ƙara ko kalansa bai yi ba ya ce ƙarya kake munafiki dama can ni da ta kana so ka ce da na yi aure ne na canja wannan ba gaskiya ba ne malam hararsa abdullahi ya yi ya ce haka nake nufi yau dai na ce bar na kawo muku ziyara tunda dai an daina neman mu ana nan ana angon cewa taɓe baki kawai saif ya yi bai yi magana ba sai shi abdullahi ne ya ce kaga malam ba zama na zo yi ba kira min amarya mu gaisa na tashi na kama gabana gyara zama saif ya ya bude baki zai yi magana magana kenan wani fitinannen kamshi mai tsayawa a rai ya daki hancinsa wanda yasa sai da sai ya limshe idanu da kyar ya iya budewa ya bi inda kamshin yake fitowa da kallo ramna ce ta fito sanye da wani shegen karamin wando wanda da kaɗan ya wuce cinyarta ya matse ta sosai ya fito mata da gaba ɗaya halittar santala santalan fararen cinyoyinta da yanayin halittar mazaunanta wandan baki ne sai wata yar yaloluwar riga wacce ba ta da hannu kuma ko cibiya ba ta ƙarasa rufe mata ba rabin ƙirjinta ma duka waje yake kanta kuma babu ɗan kwali ga ƙananan kitsan da ke kanta da ta baza suka zubo mata har baya wasu kuma suka sako ƙirjinta mutuwar zaune saif da abdullah suka yi saboda yadda ramla ta zo gabansu tana tafiya duk takun da ta yi sai maza mazauninta da kirjinta sun yi rawa abin kamar da gayya take yi da irin takunta ta karasa shigewa kicin ko kallon gefen da suke bata yi ba balle su saka ran za ta gaishe su saif kasa dauke idanuwan sayi a kanta sai ta shige kicin din ta ganin ganinsa sannan ya saki ajiyar zuciya yana ƙurawa kansa ido ta gefen ido ya kalla abdallah sai ya ga shi ma idanunsa na kan inda ramla ta bi har a lokacin kenan shi ma ya shagala da kallanta wani kululin bakin ciki da tsabar takaici ne ya tokare wa a makogaro saboda bakin ciki bai san lokacin da ya zabura ya mike tsaye a fusace ya nufi kicin din a zafafe kamar zai tashi sama ba saboda bacin rai wanda shi ma bai san dalilin yinsa ba sai a lokacin abdallah ya dawo daga shauƙin da ya tafi wata zazzafar ajiyar zuciya ya sauke sannan ya da daki kansa cike da haushi yana faɗin a'uzu billah me nake aikatawa kenan matar amini na na kurawa ido haka Allah ka yafe min ka sa Saif bai lura da irin kallon da na yi wa matarsa ba ya Allah ya faɗa yana ƙara tawizi a cikin ransa a fusace Saif ya shiga cikin kicin ɗin tana tsaye a gaban gas tana fasa kwai wani fusgo ta yi ta faɗo jikinsa bai yi wata wata ba ya ja ta ya manna ta a jikin bangon kicin ɗin ya matse ta da kallo yake binta da idanunsa da suka kada suka yi jajir, ita ma din kallonsa take yi tana wani kankance ido cike da tsoro amma ta danne cikin tsantsan rashin kunya ta ce malam lafiya dalla ne ka sake ni tun kafin ranka ya ɓaci ta faɗa tana kokarin fasge kanta amma ko gezau domin rikon da ya mata ba na wasa ba ne hararar ta yayi sannan ya saka hannu ya rufe mata baki har sai da ta yi ƙara kwalla ta tara idanuwanta saboda tsabar azaba amma yake sakinta sai ma gyara tsayuwa da ya ce kar ki ƙara min yawo a haka tsirara a cikin gida don nan ba gidan karuwai ba ne marasa tarbiyya ya faɗa yana kallon cikin ƙwayar idanunta fusge bakinta tai tana nan farfashi ta ce idan kuma an kifa sai me ta faɗa tana masa wani irin banzan kallo sakin ta yayi ya matsa baya yana sakin ɗan murmushi sai me kike tambaya ko ya faɗa yana binta da wani kallo daga sama har ƙasa takawa ta fara yi a hankali tana faɗin eh haka na ce ɗin sai a yi yadda za a yi da ni na ga dai gidan ubana ne ko ba gidan uban wani ba so ina da damar da zan yi yawo ko a tsirara nake tunda ba da kwandalar mai dattin hula aka siya ba sai a kyale ni kawai idan mutum na da uban kenan ta faɗa tana wani ya mutsa fuska kamar ta ga kashi kallanta yake yana juya idanunsa da hannuwansa guda ɗaya fushinsa ne ke tasowa amma yana ƙoƙarin dannewa saboda baya so ya fara hora ta da duka wuce shi ta yi ta ci gaba da abin da take yi bai tsaya wani tunani ba kawai ya ɗaga ta sama cak sai jin da ta yi ta samu matsuguni ta saki baki za ta kurma ihu ya haɗe bakinsu waje ɗaya ya shige tsotsar laɓanta cike da ƙwarewa sai da ya ganin numfashinta na neman ɗaukewa sannan ya saki bakin nata da kallo ta beshi saboda jin yadda jikinta ya saki lokaci ɗaya ba tare da yayi mata magana ba ya fice daga kicin ɗin ɗauke da ita Abdullahi na nan zaune a falo Saif ya zo ya wuce da ita runguma a kirjinsa yana kallon Abdullahi ya ce ina zuwa Abdullahi ba ni minti goma yana faɗa ya haura sama da ita zuwa bedroom ɗinsa Abdullahi da ya mutuwar zaune ya zabura ya miƙe yana faɗin kai ina ni ma wallahi auren nan zan zo na yi Ka ji shagen kaya, wai na bashi minti goma. Yoni dan asara ne da zan yi zaman jiran fitowarsa, ya faɗa yana ficewa daga cikin falon. Ƙarshen ta dai Abdalla dan a taɓa ya tara ya hau ya ƙarasa da shi shagonsa, takaicin saif ya gama kashe shi. Mai sauraro, bari mu dakata nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Waye gare ku a muna godiya. Kun taki sa'a kamun fara da sassafiya. mutane suna duba abin kuko da akan hanya kowa idan ya ga labaran yana gaskatawa koyi